Deutsche Welle. Taɓa kalashi. A tun shekarar ɗari tara da da hamsin 1951 ne aka ƙirƙiro da wani tsarin baje kolin fina-finai na duniya. Bikin na samun halartar dubban masu kallo da 'yan jaridu daban-daban daga ƙasashen duniya. Bayan gasar nuna fina-finan, ana kuma wallafa fina-finai masu alaƙa da al'adu ciki har da na shehu umar wanda marigayi abubakar ta ɓawa ɓalewa tsohon firaministan najeriya ya rubuta kan al'adun malam bahaushe in kun biyo mu a cikin shirin taɓa aka da ke duba batutuwa da suka shafi al'adu addinai da zamantakewa za ku ji ƙarin bayani ni balkisa ahmed sidi zan kasance da ku a cikin shiri na wannan mako ga taɓa ka lashe 'yan uwa muna kira sai fa mu ga To Madalla, bayan gabatar da wasannin kwaikwayo sama da ɗari hudu wani film da aka yi wa take Shehu Umar da aka wallafa a littafin da margayi Abubakar Tafawa Balewa wanda ya kasance Firaministan Najeriya bayan samun inci daga turawan mulkin mallaka na Birtaniya ya rubuta shekarun baya ya yi tasiri a bikin baje kolin fina finai duniya na bana. Fole Kune Oshin na daga cikin 'yan najeriya da dama da suka bayyana farin cikin sanin tarihin al'adun ƙasarsa da aka nuna a wannan film. Being you know, Nigerian and seeing a film that was made in my country over 40 years ago. A matsayina na ɗan Najeriya, ganin cewa a ƙasa ta aka shirya wannan wasan kwaikwayo fiye da shekaru 40 da suka gabata, a gaskiya na ji daɗi sosai. Wannan biki ya ƙayatar da ni matuƙa, saboda yanzu za a iya kallon fim na Shehu Umar a na'urar bidiyon zamani. Shiko Al-Hussein Ag Muhammad Gannu wani ɗan jamhuriyar Niger da ke zaune a birnin na Berlin ya bayyana mana ra'ayinsa bayan fitowarsa daga Silma. Na ji daɗin kallo na filim kuma da harshen Hausa. Eh, ta Turawa su ma. abinnan nan da ba su san menene wannan mutum yana gaya wani, irin magana wani irin mutum ne su ma sun zo saboda su gani su ji su tambaya menene ga wannan al'adu iwa wannan duka abu ne da ya kamata mu mun san gaba yana kai mu afirka yawan afirka duka kenan saboda haka ni na ji dadin wannan film na kuma film ne na ba na yanzu ba ya jima to mu waɗanga abubu su ne muna so muna ana, ana gwada ba wai waɗanga da yanzu su ne sun fara zuwa wani ban sani mine ne zan ce technology na nasaru ɗaya ah? daga cikin naƙukan da suka yi tasiri a kwaskwarar shi film ɗin shine yadda aka zamanantar da shi ta yadda aka fassara kuma a samu sauƙi wajen kallo kamar yadda Sandra Vanedin ta bayyana. Ah, euh, a gaskiya na yaba da wannan wasan, duk da cewa ba na zamani yanzu ba ne, amma yadda aka tsarar da shi, kowa zai gane abin da ake nufi, ba kamar sauran fina-finan zamani, da sai ka yi dogon nazari kafin ka fahimci beaucoup, ake nufi. shiri ya yi tasiri a zukatan masu kallo bayan shafe shekaru arba'in da shirya shi ya kasance abin tambaya Umar Dembo na ɗaya daga cikin waɗanda da suka shirya wasan kwaikwayon. Ga wurin nema ne mamaki, wurin ya cika ta kuma da hausa ne kuma gashi abin ya ban sha'awa. wato abin da ban sha'awa kuma da burgewa kuma ya nuna cewa gaskiya shi ma dan najeriya da kuma malam bahaushe <laughs> ya yi nashi kokari shekaru fiye da arba'in da suka wuce aka yi wannan shi darakta din bahaushe ne marigayi adamu halilu shi producer din ma umar ladan ne to irin wannan abubuwa da ma'aikatan da yawa duka mu 'yan najeriya ne to aka zo kuma aka yi shi bayan shekara arba'in mutane suka gani har suna ta tafi to lallai kam abin ya burge kuma na san za a ci gaba da gani ma tun ma ba a najeriya ba inda yake ga aka yi abu. dai na ɗaya daga cikin ƙasashe da ta yi suna a tarihinta saboda gwagwarmayar da al'ummarta ta yi gun haɗa ƙasashen biyu da aka sani a shekarun baya katanga ke tsakaninsu abinda ya ƙayata alhusaini an raba garin nan sau biyu an sashi gari biyu kapital biyu mai yau ya zama guda saboda sun san su guda ne sun san shirmai na sauran kasa sun so su raba su sun so su hidda su raba duka hankalin mutanen kasan nan e eh, yan kasa sun san wannan abu da an kawo kawai saboda ana so a maida su kasa a hidda karhinsu a hidda a yadda al'adunsu sun kiya sun kokowa sai da sun kare wannan katanga da san an kasa tsakaninsu sun rubuta wannan duka tarihi wannan yana nan ko'ina kowa ya san da shi kenan yau kowa duk da cewa zamani ya canza to malam alhussaini a ka, al'adun malam bahaushe na da ma'ana a hali yanzu da kasan nishiyar mutane suna rike al'adunsu normal sosai kuma sun gani amfanin wannan abu saboda haka nan yau na gani mutane ya nan eh, akwai shekaru wadanda eh, abin da na gani duka an yadda abun al'adu an maida su kuma saboda haka nan ana gani diyanmu suna tashi ba su da raspin kasan mutum in kana son ubanka da kana girmama su ubayan wancan shi ma haka zaka kana rike shi kamar yadda kana rike kana kula da naka mutane akwai abin nan babu ruwanka kai wani abu gaban mutum da bai kamata ba ka yi shi kenan wannan an sakin abin nan na al'adu a ƙarshe dai umar dambo ya yi kira ga masu wasan kwaikwayo da su ɗaga ƙafa gun shirya fina-finai masu alaƙa da al'adun malam bahaushe saboda sun fi ƙayatarwa. kowa zai sha'awa saboda haka duk manyan 'yan yin fina-finai yanzu sai su tashi tsaye da sinimomi iri-iri don akwai littattafai iri-iri waɗanda suka rubuta ko akwai sauran littattafai cikin na daɗin da aka rubuta masu sauraro a nan zamu naɗe tabarman wannan shiri A madadin abokan aiki ne balkis Ahmed Sidi ke muku fatan alkhairi.